suratu ali imrana rancinyen aya hakkin yakin kakalin insha Allah inna Allah astafa adama wa nuhan na alal insha Allah cinyen bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني نعم. إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها نعم. والله أعلم بما رفعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم طيب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يسلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم نعم. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويثني الناس بالمهد وكهلا ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آه. ndiro ga koro korombeji kuru na cinyen gungana tare dikana aya ni indin kakkalin cinyen na kirma ya karaduna wa iz latil malaikatu ya maryamu na Allah insha Allah cinyen koromadi ono cida haji cida ro lengiya hukamu range kalayin zakturo kasattuna da rangi umbrella paida tikina kausunan karono ar koronzudo tawdur cira haji dimina haram gonimya rangum umbrella faida timin amma konga kalam gai gone awlan zangne kalam da lezinar shima daptu. amma misalo haram num kalan zidiyaye kalam duro gana amiro samiro hamnuma kangal nan karo au karuwa nan karo kalam da lezi ma ayuba are makamu kamuru kilan za zaktir caman wajib man wajib umbrella gotiru cira hajera dabti rangam umbrella gonime awa cira kam so a zauro barajin ne kuru kam kamson karangudu jiri umbrella iso agogo mukoro joroso an sama ayuba umbrella gotu agogo mukoro joro kulum iko an sama kam hajera raksasirin a wadabcin na ba Au bil lan haram num da joroso ay sama dabsi ala ndia sunnar wuxu daji kini ndi mi adu ono cida haji nankaro ukamu wande ta asa fanduka nan nankaro kurun haila dabti ya kiya awiye yono kurun haila dabti cida haji nankaro kinzaro tirai wa ta dabkata Ngamaro, shi ada kamu ishin kintawo sonar Kamande shi ma lokacin ganazu kuru kamande shi ma zu da ganazu kurun yam sha damnimiya izin an lewa me lejin, kuru ada iman nyiro ibada miya barnajin kurma ro kama wado ingu soro kurun family planning ne sasen auri la ko zende highland za sai biskezi ne isu wanzina na i kiran za sakin na no zai awar kamande sha biya ganazina ma ganazina ne sha kolle hikiman beji armanan karo kuma misalo wajayi nimina bukata ma nduma yi yin tum lupan jin bayi amma ni yin nimin non ma kasam hangalin girnimi kollimin girnimi kurusuma na miyan ya dabsin ganya amma dawo armarra kan yi kolle jiri gariyar dikirin biya na mamar biya he he he he he jimi na awiyayi kanin ga amurka kaljin ka kakancin ba ai so kuma da tarti ciro yo bu ishin nar loktunzu kuru nanzin bai misalo kuma tiworo gira ne tiwar misalo nji ishin ti ja hangalin ishin ishin ishin adaido nji da ba isi mbu ti pompom mai e da ya kwalzina pompom din pompom da kwalcin zirin bu waktin zubi ya sha nji da isi mbu misalo nji maza ha? tiwar yawa pompom da kata pompom da kata daji tiwo tukuna ti pompom marbi biya kata au zakata ya yi misalo yin zakatin nan mai katiyan jiri ishin da ya tiwo tukuna tiwo da afi mayar lezin rawar jiya ratsin rawar jiya a yin jiri surru isha kwajin amma da ya fambam na kawatan ji ishin nan, isim tiwo da na alon don gurla gana na turla ta gimangimiya dungonimiya a yi rawar jin iman jirin gawar rawar jin iman ala suriyan bayan suri bayantin a wuki jirbawo da yi isi a ziyarar waljin annan kaduro kamuye kurun sa haira turo da zauro ta jirwa zungu faida ba cira haje dimin na haila misha a fiso cira haje larangam dimin illa tawaf dimbawo kullum tawab da sa tahirti maran dimin malamai saurina tahirti mi doyi maram ya ci zukwal zubulan doro ishin ne ta wattuna adiyin biya da yin nusa sabtum budin bejiyaye wani ya mara dai kwalzi nan karo lirin tawab da adimin aw kaziya ba adi ma jawo kordiyo wa kwanya roko nan zin bi rakti raksina amma auron yi sirana gunja war suru cimba kumbudi andiro ka kallo cimba ayudi kya sande aw dimiya sande na yi kamu da adal kalaman man a larita ritam bejima hikiman gugu nozi min kuna ne a wanyan da sitin ma da da tunan nanzin bi ida numbaruro wazi arshi ma kan ga sallallahu alaihi wasallam ya au kamura rugu zinawo sawa kamur sawa kwadi sawa isu kan ga mara rono ya rasulullah kam idi su sawa di sita zawru muko chubwa di ono dainalan muko chubbarun no min bulan kararo muko tirnar bulan kara amdo yin zaman kan gamin da sauna laman kam kuna kuntu sirayin beji kam kire meji num da cha biya kaman a awzina nan karoyin a kam kinga maroko kara tibiya ya lanzu dur aikol zin amma ya lade kombulen kombulen ciro shahihun non cin bangalaro wa duniyaro awa an dia na gonja ayuba wa ya lenin ya durima awan yin dia na goni ayuba wa da ya gina na kwami numa ma hikima amladim nozinan gono paidatino amma kwajiriya da idai im aura zaura kiji buwin suriya da yin ya ya tirtirin sirin awon ya kura dan jondum dan turu da yin kamun hikima an bai diol loktudo ya awon kiji boye nono da ya ashirin lokacin min ya duli ma da ya nafsi waya kun ga ala sur kaziya ala ashira zaksi ana maka mu ala kaziya im da ya gulena da yi kun ga ala sur kaziya muko cibwa da ya ala nyero kanadi sira shadi wono kuka su ma dubai su man kare yake kuke da dikin har kuna yin zakatu da sabar na zina amma mai gida yin ci da ma zakatu dukiya range shiro zakada yikin nawon ta wadoro ni kamu zakatu lumiya rangin kwanin mai mai kam yi miya sannuna da ma kwanin mai ba kwanin mai ba amma shi kwanin zakasu tuliya mu yanzu kamun cin ba nga nan karo kwadi da arozi nan kadro alama ya mu zakayin ba mu zakayin ba tara mo zakayimba yi. amma ya ma ba anu ma tara ma kusiye sai ya zina ma kusuru le rumbu rumbumin zakarlan diwar rumboye ba ma an mara ba gundaran amma zakka gone sai ro yede yimba awana mo yimin ba anu kurar yimin rawa mo yimin kirami mo yimin yanu mo yimin dalil am ay sai ro kambu yor min wajibi ndu so kap kalazi amma kamu raksu kwanzuro zakacin kwanzuro sadacin suroka lan kamu ada isirnan beji lezukin gaya ma coro. ya rasulallah kwayiro range sadakakin nawa ne ya sadaka minano shi ma mu kwa an wu alaman yi kongaye kamu mu sada zakai gyi yimiya ningiyar kuma mu ya kurfan da mai dai kirmar zakagin yitulu min ma au zakagin yitulu ma kam buro shiro yimiya sanina kamu tada dulim perwa au konga karunza jizu da Allah ya mana laso ya mana konga ai perwa ai da Allah ndo ya awana amso banum kuraso Allah ndo rawa amso ina amso sai roi min Allah ndo da amgab gab ro fabda bi man ta'ulu sada idi da izakar yarma barma tara ma daun baro kamu ma daun baro da am karang durram dalan badine ni kamu kwanu mo zakaimiya a wangala ta yi da zitimma imana amna zina da yi wanda kurle nin fisannimi a umma ashiru zakar mai ko umma ashiru a wangai diko awa kamuso awlo sarana kamuso awlo sarana shiro yimiya da yi yero ne wur kamu ko da kamu imana ga yidoi kamu ya kunan da zina da yi kamu ya kunan ko zina cirambe mm, amma tuman ba ga yi gulle imana rumin kamu kunan za limanin shacce yi. kwanzir tala kwanzira pyak yoruka suna, amma kwada anguzina zain kumbushiro dejin apiso kamwa sarin marpato la sarin kwada ade ro rozina alanzina ka kamwa ade mbeji kamuwa imana mbeji. ah imana mbeji. ah ala jiri sai ya rugo imadro kuma ndiye yaksusuru amin Allahumma koro dare duwano sala tarawi ya du kamu da de daje u kamu kawasham karawo so paton salin mukwai kamu amai mashirin salu sarizana ya mukwa dina da wuya pandikinwa u faton saliyoko faton saliti ne larura wa mashidro kishero tafsuwar larura zurgul zina awa isogin dau jami'an gullumin. daji jawa kurari har hawala kamin ya saurin ya gulmin beji kamu wano darura ya sha rozi tarawi zai faton sari wano kama aman zai dai suru yi mashidiro mukuwa duran da lamgato mukuwa zin bejiwa kama dai salu sari zana yi dai rawa jawa da shi ma kamudu sala he sala jiriwiya yi farar da ya yi e, fanzin e, sari tirshi ma mukuwa nguwa a ma awakan gaima ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuntuna hadisi lan isina kamula isi kan gaima ala longorotu luke saringyara kana wani ya shiro a a sala nan da pannimin jimnimin saritir shi ma mu guwa daren zidi mashiri kaken madina yi ma'ana muhammad sallallahu alaihi wasallam mashiri kaken saritima mu fannin kozina ko nimin pannimin saritido armaro lan isna kamudoyi jim zubbuna yelan bedroom din sari zina da mukwalan kamudoyi falon sari zina ko zina kamu falon din sari zina da mukwalan kamu berendan sari zina ko zina kamu berendan din sari zina da mukwalan kamu balbal fatoyin sari zina ko zina kamu balbal fatoyin sari zina da sulu sorocin nan zayalan sari zina mukwan ko zina sorocin na yin sarizina ya suru mashirikin na zai daldalin sarizina makwafin nan kozina an nan ka zoro kamudu vimon gultin noson makwan zuru train armaro salam tarawihi yin yi kamu paton sarinima da kamuwa don yin solu mashirilan sarizana da makwalan konuma daraja fannin konuma na alayilan sai dai makwan za ba ga yin beji tamasalu salizana tarawi salizana da mukwanza bagi imbeji mukwanza mbeji biu ya zanti amma kamu fatan salizana da sandiya mukwan kozinna misalo kamu wato osun sala tarawi yaro lelum salita auta hajjus salitina nkaro shilan kilomita fyak fyak rolejin lezi ishin amma kamu biya ci jiya suru falon salijin sarijin shi falon zai ma'ari kilomita fyak kun lezi ishin da mukwan kozinna arshima o kan ga mi sura hadisin guzinawo annan kaduro mo jinno wolor ma kamu wasur faton saritri shima afdalo kuruta naso zaman kirma ya jiri yadda aisha guzina dai na da fitina tiliwin yadu a waka kamuwa ya kunkunza ma za sauri na da kan yadda aisha da ya gujin zaman shirwarar ca kuwa kan gayan ala ya suru na rawar lona ma kamuwa su a mashidiro leturu kuwa dabsinawa halkan gaya malaye musana arzamin baralar sadukula sakobare ku ka mutarawi rolejin auta hajjito lejin na ka zumun yi ko ba kallangu caca-caca dawo kwanta ya lalle zai konga ya a wagayar zina ba fitina ka da isa an da gire zina faton salitir shi ma mukwangu ar arshi ma a hadislan isnawo amma kamu da zai sarijin guja kan gaya malaye guzina la tamna'u ima Allahi masajid Allah wanda kin ja kuma ya kama wada mashidu salar lezena wanda sai da damnoi kollo leza sariza amma kin ga mu da guljin fanzan saritir shi ma sandiro afdalu wa kin ga dai kamun mashidu leza sarijin nye lu wanzu kullum rami ma hikima muna sha dafte da kamusa kawo kayu yoro kayu yuri kam na ambro ya yesar na ide da zika mun zida ji na kam so balan ya yazo alama biya ta rubutu samu na yi cira ya suwa na jina banna tana gaddar lokin basu shi shi ma kamun zida da sulu wadura hikima su ne da yi rama hikima jiriya da dimin amma kamun zuru fanzanar ku da yi rama jiriya da dimi a nya asujin kur kamun zuru curiosity bai sai lan ko nun litin zasira su san manyi mara asuzai kawudi mina nya azujin kayuno tini mina nya azujin yi tawro wala no awa kam tawro waja kayuno da sai sojiri bar mare alama kawudi mun falla kawudi mun sai sojiri bar dade ala kaman dia dia sunnar waksu daji kaman dia wono <clears throat> wa idh qalatil malaika amsuru guluni qirani amsuru ni muhammad sallallahu alaihi wasallam yimdoi malaya sai gulzarama na'lan al-murad bihim al-jins jinsu malayayin ganzata laysa al-murad kullu al-mala'ika malaya samagin shiro manaza doctor lan wahidun minhum farsuron zalan nguso al-mashhur dishima jibril malaya jibril shiro manaza nduro ya maryam ya ni maryam yanzu shiro shiro su sukina mare cuna sukina mari shiro ya maryam mono nidauha bismiha takriman laha sunzun sha boturu sha Ya yani fero ma ya yani intira a sunzu bozu kumarun ya kam kura yabojin ne kai nyiro ai ya nyiro gunta sun bota da sun botu ma daraja sun bono bana wono ba bana dai su gin yayi muhammad wono ali yani umar yani zaido no su hunde arma gulzina kai are gulzina aika daidai wanda ya sha sun zin botar maryam da sha darajate surul kara sha bono yi maryam wano inna ta wadura ala da istafaki ai ikhtarakin ya karzina ya hafsuna ya tangarzu haraki, kuru ya kurnya tahirzuna wasṭafaki ya karzigal woro wurusidina ala kamuwa don yi dina zaman nime da angal wor konmar nya sidina kaman ya suro ya darajadon yande an na hafsuna ranbe annahu hana batan hasana sha na tarbiya citin gilala sha ci shango zakariya shima alama na tubazin jimman sha tarbiya sha sarare ci hutu buron manatira da yi suru ya sha kartu darajati lankara kamande fu zakariya ya kuruci zidi suru lankara ya sha tahir jo tahir tu ra'awi hissi wa ma'anawi tahir tu da shin mai surin na tahir tu da shin mai surin ba shin mai surin na kunzina so batti so kwa gade sha letu so da so mashiran ba da su mashiran ba amma ada adam mana yin nuwata kamun ya busu aura su an yi san mashiran biji hutu malama ya gudana dai laye ba gudana ya adai makarun zai kilewa imana zai kilewa ya karrano ala nisa'il alamin kamuwa don zamanni mai duron yi ma ngalwo Amma ma ngalwo amma kamuwa zaman gadero shigi ngalwo ga igultuna yadda khadija beji asiya binta mazahim beji kabu fir'auna imratu fir'auna ala kamandi andi a woksu ala andi a sira ana rawanzuru sira daji kamandi ya wano kamandi ya karzin ya tangarzi gana ya maryam wano wata ya yi maryam ukunti li rabbiki kamani mori ne rogana karo namdan alaritarin nafsina rashima alkunutu alkunutu gultiya ala rarriti ma alkhudu ala roganata ikhlasaro cira da di kamanu marine rita abdudunu arorone li rabbiki kamanam nan karo wasjudi kuru sujinne sujinne sujada di sujada gultina na diyar as-sujudul ma'ruf sujada nuwata marmangan zato sujada garefa dalin zidu kamande umma gabsina da mara sujara da kira na amurkina a jiri sujara da ya ga daidai adadin zai ga daidai wasjudi niyyar sujinne warka'i rukune ma'ar in ruku am rukutu masu yana rukun nuna ma ma kamar da shi kamu amma ma'ar in ruku am rukutu masu yana shiro wani yakul ma'ar raki'at roko kamwa ruku ruku zai ne ruku ne kurti ya e kamu shi maryam da nga manan karo samma daraja za haptu kuru am ruku ruku zai da sai manguwo armaro to man e da za ro? ngai da gullono wasjidi warka'i ma'ar raki'i e. daji har malam madoyi suro kamwa ya nawi beji sanadu delilla adiye suro awro zana ya ladin beji mana zarma duno ba yi dalila din beji daji andero aya adiye filejin ya kam sirana karjin kam sirana hapsin kam sirana hikimar zinar kuru sayin kuru maryam du awodon sha yaudi so shirar tuhuma zanar shirar ba shiro kanzana magu zana wugun zayin ba daji maro kongaran amdan ibara sanina sannimanguwo kamowa yayiro armaro warka'i ma'arraki indu gulono hutu buron gultuna idiyai salan kuro akso armar to wondin dalil na au zaman ne suku da ji kuma da kan ga alayi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam wa tilka wono al musharu kullu ma sabaka min zikiri qissati zakariya wa qissati maryam awayin sammaso ai awa kozina hawar maryam ya hawar nabi zakariya ya futu tara so ndina nyiro yena ad min amba il ghaibi ai min akhbari il ghaibi hawar rado ya awa fayyata nonimi ma ni muhammad sallallahu alaihi wasallam asilan maro nonimi sadin kurunyi ba yi ba tambumi ar mashro plezu kangayam ala ya kace kamuwa kwailan cilo yanzu amina ba yanzu abdullah ganan urano nganji sar simbuna kambu zuyin chisaid are yin wurazu kammo wollono shi adam mana kuren ba kamande shambe jiro chido amma nin be yinzi kamande nozina alama nin be de nozina ide waya kingem ala buroman shimbe yi kamande biya zawusha suru gidano kai Futu amdoyi sunna da nozan yi buzin de kingem mara tun imka ande adam ka alatin maro shimbe yi sun zuro danan ganatan besin gaigi kakal na'am sunnar al-isi samma isra'iliya kun ga malai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ad ilmu ghaibi nuhihi ilayka nyuro wahayiyan nyuro chikunotu ye nyuro hawarda ande mayen nyino nimi kamande shiro kunzin ya da madano zin armar kamar da ya guljin tilka min an ba ilghaibi nuhiha ilayya hada a a tilka min an ba ilghaibi nuhiha ilayya ma ha an ta? wala qaumuka min A qabl awatoy hawar hawardo yena ma adu hawar gaibe nyoro hawardo ye nye no ni mi jemi mi no min no zai min qabli haza kaw aduro arshi suratu huta gulinde fasbir innal aqibata lil muttaqin kana di gone dare da herede amde alaro tituru adi e plezina andiro kangai mala muhammad sallallahu alaihi wasallam gaibu no zai sa aurin noji a ba gaibu ranci za a ga dirawal jira qul law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su chakwa gaibu nunguna ma gulle sandiranyi muhammad sallallahu alaihi wasallam chakwa her ngu aw jiri ngu aw girgina kuru qur'ani ma aw kutte chakwa ne zai gaibu no tubar her illa kaman da aw kam itanoziya da ba no zina gaibu ranci zuba aw no atar ba wazina shima kaman da yono shiro ya baro nozi insarin shi ba ta tawatturo wa ma kunta wallimin yi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da zakariya sha jamin zai gashib tikatin zargayin din wallimi nan zalan ladayhim nan zanno isa don yulquna a alaram zazo gibsoyin sai katin zan koriya a alaram gibsoyin kuma du yar gibsoyin sidina ya gibsoyin futun za sadin da wallahu alam kaman da ya biya allan koriya sadin guzana lay kiyunar gulzai amma a wuri zahirin zirshi ma zahiro aqlam na da hadis ya yi a zahiro na da dalil lagin sha zahirin gozu a da kalasi ma wanda zahirin sha gonimi ni ba yin koriya za gubsoyin ayyuhun dun za ron zadin fulu maryama maryama sarari no. nduso maryam da sarariya sirana wera kana tudi sirana da koriya die Koriya chero da nabi zakariya shi ma kuriya da zuwa kuriya da kuru a kub home kamji na shi ba a wadda da je shi ba na naftar kam na yi soro ta ji miliyan yar inin filarin curo miliyan yar inin filarin curo ya kam masoro kam yar yakura yin nuna da wadda wasu wadda Hmm, miliyan yari ni pilar de gungo miliyan miyo miyo miyo ma a ah, ah, miliyan miyo miyo gade gade miyo miliyan miya miliyan yari indin filarin de uh, kam yari ya kiro sauru chorongo am adiye ma'ana kam nuwa ma yara nyeye nyeye nyeye yari yakı nyeye yakı dai nyeye yakı Misallo. ngo yau miliyar indin filari kace kam yar indin filar lariyar yaktinna na ade yangu yar larin firak na kanda kam fulna zin bar wajin kwalle kuna garan gonye kwalle yam gar ngu zi suro mashiri yi yir yak na koriya faida zin normi na naro ile na bi a wasu kan gai da sauran mashiryarin misalo kamiyar yaku kan mai dayi so do du falfaliyo au amma du falfaliyo nyaziyan du yar indin filarin chudo kan paliyan so nimba obra na du yar yaka kam yoro yang nimin ma du fyak fyak yang goze du fyak fyak goze du yar yaka kam da yoro yang nimina nyirma tuskati min do adi da kolle garar gonye kolle da garar gonye waya karma gai dikin hangale leru inare gara kasun bar be nan kaduro ganana ganana le kra ngai mana gai yar gade <coughs> daji mashiri an kam yar yakku kam lai dai du yar yakku churo du yar yakku churo ya du kam palle ri chitulo yo du yar yakku kam yar yakku ronda onda wotin du falfal du falfal da du yar idin hilar lari cudo da so din ba mare kan so din ba she cudo ya an amma da ya e rigi gulzu biya ndu soro du falfal tiwono nye yono wa ndu soro du falfal na kan so din ba asunu amanar du falfal ndu soro ti amma yi yoruwan ndu so duri sirara da yi dare da aidiwin da yi koriya tudin koriya da ya jiri tudin koriya tudin na daji misallo misallo kakkari lagotiya kakkari misallo adaro amdi tikiya da yi samma biya yes yes yes yes yes yes tikiya au na'am na'am na'am tikiya fal duro no tikin au la girwuto tuskatin yidoyi Kuriya da rono marma noni miro pinimia au suru awran granimia nduso muko nzuzi kya pargozi kam kaja yes yonda du zignata yes yonda awa kam da noru gojin kam noru na da du zuba a wani adal linshara ko zina bejiwa nduma shirutin ba amma atman nido kuriya dimar nya shirujin kam lai a jire ba sunna kakarin noyir nari na kuraro kiroshin kuraro halam gamshin a kuraro halam gamshin yo sala cire hajira rawa da yiwa azna to mangana mun da giya mun da tu amla alle zai atira ran beji cirawo haji salin ladin sai san makurin na lezin da ilamar letuku idiye suku sai san mara yoromojin ba kultu ngo sayro leno alama sai misalo pindi tuluri di pindi tuluri amma wadin san mami wa kozi me wuduman karti inya inya dai am sandina da alama meni yakin nayi ya kuru kan me a kozi awitirin da korea tiri, korea da tirik haji zambia tirik gojin haji rolejin tirik gojin tiri gona haji rolejin ba da ino zigi arshima korea do kamawanum yo a fison ada itirin na wolo ma kalewa na moy kamawanum kranzi misalo kiranzu katin zar kamzana sai diyo au sai yak in misalo au nyima niya da yi rukasa tuwa sai ya in bularo nimina bintu gorom le da yi bularo fuyen fatima gwanin lenimin bularo kiniya kamilan da yi zai nawa gwanin lenimin ada yaro nuwata ayuba katerin kawo gana au turu imlan lenimin kintawo ko limin imlan kintawo ya ka imlan kintawo u ada yi mara kama dai kasasana ma ayuba ardimin amma sai soron yi shirima shi kamun fallu gwanin lenimin ardiyan zar balad sai soron shahada lenimin kakkalin hakkun zar shi ma kuriya da ya katin zar kurkuman dai sayan yi tunan kamaro da dimin ma ala isidiya sabbi soro falle gojin ba ngiro ka wasu gojiya sai imlan falle gojiya kamar da ya wasu rana sidin kamar da kiliwa na fitir rana daji nabi zakariya shi ma da so ndu gozu da ya maryama sadariyo sarin yi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ba goma kunta ladaihim ni nan zarin ba zakariya jamin zai ausa ne is yahtasimun sadon sakisa tulin kambitin humaroyin a in rojin duk sadon yi ba a yare samma an dirofilizin kan gayan ɓalaye muhammad sallallahu alaihi wasallam gai bulozi ta ji kuma da kan gayan maguzin if ma'ana uskur iskalatil mala'ika gullu ne amsar kira ne fanza sadon malayya ya gutsar ma jibril ya sa gulzina ma mana zina ma ya maryamu ya yi maryamu ya yi maryamu kirin ne inna Allah ta wudura ala da yubashiruki ya alwushir zai kalma alushirti a arabin da a kutiyar kujiyar kijiyar guntin babashirhum bi azabin alim kannun san ya alushiru ne zannan sa ya alushiru ne lotar aufur ne ishin dira kwallata kaman da ya alwushir zai bi kalimatin kalmar ambici au nyiro tada cin ladin ya alushirzin au kalma la ambejin ya alushirzin fara be ya katerin raba ai fara za bra au gaji wai fara za kaman ne ya kalma la alushirzin kaman ne ya tara la alushirzin ai fara za na bra nya arama mari hangalim du chakuwairin yi maka na wani mi umra dawar ma do kuma ne bizar wani kadar zuri ra'ada yi na bulama la misila shebe ya to mangana yin diso wani dawar nuwa do to ndin waya alama mai suruna ah, ala kaman da huye da yi. masha Allah har marar rangum jawa rayun bar kirin korkiya hangalim na gadirar lesina nya kalmar na alwashirzina nya tarin alwashirzina ai faranzo amma kirma da tare a wala ni ro kijilal misal ce ko kirma farau a parau azuno azuno muktar misalo iske muktara arushir ngo miliyan fallin ya arushir kana ko jikin yayi argun gina muktar alushir lamin ya alushir jikin ngana ai faranza wala ma ma no chadamar <laughs> marba a waciran ya tunar nuna ma yau marmai yubashshiruki bi kalimatin guldinar kalmar sha alwushurzo awda nozi amma aure ir er. au kalmar tara rubiya tambin da shiro gulzi ya gudara mana indi sarar su gojin nda sonna kama ya alwushurziya kurunyi kinji tahirata aure kiji da makutubi kama da nya alwushurzin kaliman beji yani maryam min lan ismuhu husunzu. almasihu isa bin maryama sun zo almasihu isa tara maryame shi isa tara maryame adin wajihan fi duniya wal akhirah hal na alal ay hala kaunihi wajihan fi duniya wal akhirah wajihan da ay wal wajihu du zuljahi wa huwa sharafu wal makana was siyada kam tara da yiro yi daraja ye kin da ramzi kam boye kam himmaye kaman da ya sha sirana ya alwariye num alwariye dare yanzu biya na yugunti ya ba mare da hannu mare kaman da ya sha alwushir zuwa fi duniya wal akhir ya maryamu ar kaman da ya auda yin yiro cinaw darajar malayya direct kaman da ya lanshiro isina shi hawar dace wa min al muqarrabin suro amdai kaman da ya sandiya karang zina yalan dina layra sun daraja karangu kuma ya suro lan kara sugulano

نعم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له فيكون نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون خيرا بإذن الله نعم. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم نعم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين شيء إزارين أورد تنام أدو ويكلم الناس أمسر منازين في المهدي سادين بيرنونم تيولين Duhana na shi tiwal wa kahla sadoyin rashidi tibadi yin au rashidi yin amsar zin mana hikima mana alai fil mahdi wa kahla wa minas salihin shi suro salihairan kara nabi isa shi gananan zina sadoyin yanzu maryam mai suron su gozu rakta kamandelan maryam da kwanzu ba mashir baitul maqdis so hidima sidin kwa ba aredo biya kadiwa bularo kadiwa amso dazana sha sori ni biya surwa tara kiri su kadiwa nga wasan munai surwaro wallo ne chamboye tara gozu kadiwa tara ganjina. sha choro ya maryam da karji ji shay'an fariya aw ajabba da kan bugonin izimi zagullada ya ukta haruna ya yin yanzara haruna ma kana abokin mra'asawin wa ma kana ummuki baghiya bani mi kam diwi gi ya mi kin zina ma gi ayayin awarin dan chondum shi mana turu wa fa asharat ilai tarati wal damus kon Kaluwa qalu wada kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya jiriwin andiro kam don tiwal nganji simbin taragana kiri allo mana yan andiro fulayr ayulan min dai sadin kuman da ya ci nabi isa da kaza kala su gullona nabi isa dai inni abdullah alal burmanci kano ji kuma yi wani shi tiwal didi gunjin kuma da yin nozina daren zirin shi tara ala ya mara wukun ji kuma yi rinci kano ataniyar kitaba waje alani nabiya kitawo shina shin kurwu nabi waje alani mubarakar ainihin makuntu wa bara rasulunan dan karako jirin karako ya wa ausa ne bisarati salati wa zakati ma don hayya salary wike zakka turu kiro sala jiri zaman zai zakka jiri zaman zai ndan karako ya ma dum hayya wukunin ga tikin ma wa bar rabbi walidati yan ya gakir wasidi walam yaj'alni jabbaran shaqiya kala chubwa diwal ala yakutumar wasidi kam ni kurar ashitumar wasidi wassalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya murshik kuma ya wuran tawacci yim tambukana yim nuki na imdo ya wata sangi da su gudona ada tarakari Caman photo hadisin ci ciwon lalon dinan mana zanar yakidma yakidma kun tiro mi zirshi nawi isadu na lan kuru mana gade turana kun indi min zidu kun indi min zidu kamula taran zuru nafsina ganji cinna da ido daji kamla kamzuko wono au kamula kamzuko wono sha tara zain dongure kan zina cirim ya dallam ya kamu batisen shi diki da shi sha tara zai sha jakuna zai kamzu ko wani kamu dai ciro ya ya kuma ne yan gudun gana wande tara yi kamu adayi a wasu katar dimi su gudanar sarin tararin ganji sun bin duk kwalzu tara kiri da shi wani kamande alawa shi da yi rodi ya wani da yin ganjin zai sa sta ya bade wani nafsar adayi kam la zayyata kala wanzu kun bayalan kana ba kullata no wajin da awanzu da jin kazi za a fe mabanga wasu diyar ya da ya ciro ya ya kamande awa ya da taran zuro her masu krawo taran shahada yar diyo ne ya tara da yan ganji dukkan ya kaman kamande wanda wa shahada yar diyo ne yan ganji su sta kan zaba diyo ne da yadda redi ya da sha tara da taran zuma na zina no zina da da tara da korobo diyo Kaman da ya kadar zina koya ya ku ya kirma taran zai ada ya ciwar shirin mana zai ya gubsu soshin ba kama ce ma san maka kirma ro ai gubsu soshin kamu kama wayin diyo no de jimmin lissai waraswa ne rawa ruko gun ja jamnu lissai jimmin kama wayin di waras dinawa kwanza na cida yin sayen wa kare ya allan dodi. aw ajaba na ku biya aula cirin fanzai Yau ala cirin fanoya ayyo jiruwa, kadiyo abin zai biya baranon kula su nuya shi ya lassi yi doma da ya lassi kace zakarin ciciri ciciri ciciri a hayyar gilla gilla gilla a wasu ya karimu da suna numawa ni shayi mama anonimin imlan plafsa yi fimiya gana fulonin a wani sola asiri nan bai runzu piriri piriri titi titi titi alama kari ciri na yi wonde place da kama wa indira kanumo dakkono ono kabuzo nuna kanumo da dakkono aslan maro sai ya da dakkono wonde daji yadi ya tara doro ha kamun gai ko zina nyiro alango do jiko ya yoro diyo wanda ke nyiro gol ya wa kam di yoro dimiyo aywa da dai allan kamu dai ashe tara zan shasha duzen ndallam Turu turucidum sende ndasoma sidi insha kazo pushiro sado ala ritama kama ala ritama bi atala nan kadro nin putku shi ma ayu zo nan zan shido inu azira kam zira kojin kullata kana ba ma har kula cibbuwa ya alaro ashituma ya kan faida bai ar tiwol doyin shi kirin ganji su bilan marazana kini ni midu kam labanu isra'ila wannan bai shiro juroi jubul zen bai ala ritama ibadama bular masuru kwalzu siri bular lezinan jim zutum zira ibara sirin sau ma an zilan hada yi doka mula sha sakku sha casu sha na zuro a wasu din ba kamu dai sha bandorotero daren ziri kamula surwa kamukan zina sirna casu lenen yi ma jurai ju arishi ma suro surocu tara da cambum ada yi dinar gudu ne shi ma Shiro shirosorocinsu kamar yadda zai shaida ce an bula bulai sabsa ha a shanyi arari tamar ruyan da kamfai da bawa kam zilama a wala zan jim zuwur zana ya rishima nan zai ibadara mur zana sha dongurin taraza bilarman duzai shan jokuno za aiwa zon go gangan gai kamukin zinanin tara cambo kam arari tamar dai tara da wani kudogonwa alamur sazin sarin tara da coro yanyi tara ma duba numo wani, su ba an zai rikita kam i nan ngai ngai ngai ngai lan ma yan ya boza yan yoro soro ci soro yirgono adu kin da omi isa ya kalima kan ya kami fal be gulin hawar tsarin marshe bano isa zaman doyin broyer ma bano isra'ilawiye da ma kutila ashabul ukhdud annari zatul waqur da. mai shi ala gullimiro wallon ma gauran bulayarin su kubula kura zana kannu kazina ism ga na. shi alaro kasannimi anya kolza konimi kasannimi gulimi anya konno rogubsoyin turu gubsoyin turu kabzu kojin turu gubsoyin adairo kamula taran zikiri akadio sundina imbe mukoro zina imbe daji kasannama mai da alar a kasangin yau, tara mukon zai sata gubca kanuro kwaya shi alaro kasannimi a kasangin yau? tara zikiri da mukon zai grasa samo kanuro kolze na daya tara da yayi ta wanda ya wonde kirdini mi sugulono tara de kolja arshi ma tara don shi e ma da sanado daji arsa ma hikima kamar kamande kamande raksana andira kamar aw kamande ro tiyirna ba cidan ya cidan yen herre kan don yin arma Sha yen ba amma shi beji kamar da ya kam zam su yi cira amin gina ma ya nyashan disi mana gana wa kamar da ro kuptirin na ba Garuwa su kuma na jini im lera waja cim de kambi bari barinimya cim de kyang seriya ni chia ber ber ber chim anda ya de shim manajin farjin manajin shim num manajin awran ma ba ya chika tir nyoro tirna samma shira sadin la sika kata fadimi na da yiro shira sar chodda jiya chim de witin gun lima lena nga ma shira yin kyau sai ya gulzan ha ni zoriya yin ala don yin ya su kin mana numa da ayyusawa mana zana shi ma dai an diya mana yin su mana haye A aurangama ba sai afu kuma yi kama a washiro ce yarna ba kama runzu fara mara runzu alaksina sha alakti alaksina sha alakti yanzu ba ba zuba huduma yin galci sha suri amma zanar gaya sha ruyan alayi an diya gawa marci dora wadannan ala an diya zanna warsu da kama da yawon daji su sugulono rabbi ya kama shi maryam da diya guljin anna yakunu li jiriwin jiriwin waladun tarafin dikin tarar wallin walam yamsasni basharun kame walazi ai jima'i rusuli are ai walam yujami'ni kame wa kan zinazi kwaye walazi jiriwin yambuke su Kala qala wa kadhaliki are ma wa kamande ai al'amru kadhaliki lamar da are idma qala rabbuki kamani me su gullono ƙalon ah, ah, kazaliki allahu ana aukun tilon kinta ya abata yi nashani ya huluku ma ya sha a wasu rana alaƙin iza ƙaba amuran lamar la kamziya fa inna ma ya kuru lafi kun fa ya kuru a wadura wallin sha biya wajen nakara wa yi allimu kulkita ba wal hikima kamar da ya shi tara shi mara isa duro ilmulancin alkita ba ilmukita wa ya dai shirocin ruwa notu ya shirocin wal hikimata shara noti shirocin wat taurata wal injila taurata injila kurunno ne dia wa rasulan shirkin gam sha tukunatin ila bani isra'ila banu isra'ila wa shirkin gam dalil da shi shirkin gam dai banu isra'ilawiye shi ma kaman da yawon anni isa dai gujin kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum kaman do yalan yiro aya gonje iskana ngokurnoro anni huda akhluqu tandikin lakum yanjuru min at-tini kulullan aw tululan ka hay'ati at-tayri alama sifan gudo ide tandikiya fa anfukhu fihi fukin tinzuro fa yakunu tayran farjunno waljin ruwar waljin bi iznillah amma iznu kuma indiya wa ubri'ul akmaha kam doyi surin ba tambuna au bune surin kausu surin ba au kausu surin bune surin ba amma mana duno har kam tambuna surin ba shim kati shara da mzawir ko zina ba mare shikilan zin ma surin no dikin wal abrasa kam kwasa barase mbeji nga hakin kwasa barase malamai kam gajin ba asilan marwada barasar kanurin abishiro gulten marnon kai rasu ne ba eh ndulim ndilim ma gulten na'am durim duma rai durim duma wa uhyir mauta bi iznillah mai tuwasiro ro ikikin iznu kuma ida wa unabbiukum yanjiro hawarlan yikin hawar tunwa jire bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna aw buwinna aw buwa surundon dana aw bari denu bari ko ja denu na samanye rogulin bi annam ngana re ro panni mero lengi letuki kamu mi hawar ci duri mi hawar sadi bubutiri pangi ay ma pangi ro ga nan ma'ariya ka adaye goyima da koyan bikari a ranar asham kaltima ko kwasayya ko kowa dibino a wako kurkura suka mai adaye ma kurkuma fatan ku yi naman gudun kayata ganata goyima da tushan gul kayata ganata biyun ku yi yambe bilin marda mai yami na ko no te no gui qur'ani daga na tambiji ayawa ajaba den ma wala bum churumya awon bum basurumiya ngo awon gaide wuri karama ne karamani gani gayya aure fatun ta dai sai ruha wurcin nabi isa wama tadkhuluna fi buyutikum aure gnanoro gnano yankan buye fando sura inna fi zalika la aya suro dai awagul tana alina aya kambo meji kuma da ayi sorak sana kuru alama da wu isar wa ala sukunatu ya beji kuru ala taran zuba kuma yi lakum yandiro in kuntum mu'minin amma mu'minar wallahu ma adiyawo ai na ala karan da dajin insha Allah karan ne ku yi daji insha Allah tirina ide ku ramadan findi tuluri bari findin uskun findin uskun an karande zanyen alai ronde kiliwa sile charo golon ba kawdoro kamande ronde gono yen ala kamande ande anje malzin ala awande kakalo karana andiro mu kwanzu ci awtare rodina ala kamande andiro wazu ala adin kar muslimi zu ala mai tuwane musulman ragawar zu naftin dai allah duwa so karon zan mbeji. zimbeji do solla mizu jiri gare gare du solla mizu no zina jirin yende yayi da no ma ya rabbal alamin am da asham zimzana am darura nan karo asham zimzanya kamun kongano ya rabbal alamin muradin an andero galle ala karunde lewus kataro di lewus kataro ala andiya ikhlasaro di ala nyinan karo awdiye no andiya di ala roga naro ya rabbal alamin di ala daraja amma ruye no andiya di tu sanar ya rabbal alamin ande ade awdi endoro wonde kuli gayen riya gayen ya rabbal alamin yangurun yana wonde cira de diye no waldin ya arhamar rahimin ala yande so bande so ne, kam don diyo so ala kamande shiro nire waye kasuma sayama tada maranti ya fura majira kirin gandar bara dukku kam aura diwil andiya kaduji ne kacin doro hijawa ike kam kininga ndiya tajirwan kaduji no so ala kamande kintamene sha tai bulandiya larrindiya kam tajirwan mazin so so ala kamande kumande kurunzi tie mayandiya wa hirre kindozen ala sendiya banani hirre kindozen bama ala hirre kindozen no die andiya notun korma ya rabar alamin awo andiya sandina nonuma andiya banani wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala wa آله وصحبه wa والسلام alaikum wa rahmatullahi